ಕಂಬಾತಿಂದೆ ಮಲ್ತಾತನೆ ಕಂಬಾತಿಂದೆ ಬಿನಿಜೆ ಕುಲ್ಲಂ ಕಲ್ಲಿದು ತಚಿ ಕಂಬಾತಿಂದೆ ಕುಲ್ಲಂ ಅಕ್ಕಿಕು ಕಲ್ಲುದು ತಿಂಜೆ ಗಫಕತ್ ಗಫರ್ತಿಗೆಂದೆ ಜೀನೆ ಕೊದ್ದು ತಂಗಿ ತಮ್ತೇನ ತಿಫಕತ್ ಮತ್ ಕೊಫಕ್ ಕರ್ತಿಗೆಂದೆ ದಿಂಜರ್ತಿ ತಂಗಿ ತಾಗಿಮ್ ಕಾಂಗಿ ಮಿಸ್ಕಿನ್ ತಿಂದೆ ಕುಲ್ಲಂ ಆಯಂ ಫೀತಿಂದೆ ಒಚ್ಚಿದು ತೇ ಮಿಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಕಾಂಗಿನೋ ತೆಂದಿರೆಂಜಿನ ಬುಸಿ ಇಲ್ಲ ತೆಂಜಂತೋ ತಿಂದೆ ಫಕತ್ ತಿ ಒಚ್ಚುದು ತಿಂದೆ kan malta neneli fakat miskin go habu tuttuñde nduta koy andur tene kangi fakat dawnige gi koye injer kar andur tang las ege miskin ki mirti tang nazar ore lele tu nazar tia. te hasa koye ka amonyina kang malta nene gi jino koddu tena hasa miskin gu ta gim tesernde tiro imisinga malaikata kar ola tro mulam nanga eyam tam kangi malta nene kottiya tro kemisin kalawa koddu ena sitanta kar ola jannaba monanga izabta koddiye lele tu kangi malta nene gi jannabam sei sama urantiden tikala ibrahim ko tikala miskin nazar ti koy ibrahim ta jambimtine miskin kiti ganilim sei jino ken farante kan malta nene tigala gum tolim tena brahim brahim raham anden nazar kombe jeben tar nazar asar gana gara sak korom gula kanam bolay wasim ande asar gana gara sak kanam bolay brahim tongonyina boromba am boromba nyuri minim agu koddi tende mang sangan gar ndi midu sangan makinde mang alle koy habutu diniyam kallaraka mang habutu diniyam koy kalille gara maŋ alle diniyo fakar gende nazar ti alle fakar tende diniyam taab kodo tene ti alle diniyam tindirnik mula habu toŋoyo tena kaŋ malta nene tirce tur toŋoni nday fakar tena ibrahim nazar kon jaben taka mirce mbeŋ tendelte ndeliken tub irenna mula to burtu urcite tub iren tam gani andagin waran kangi niya ko tendelan enaŋti ibrahim ngo teret kangi maltan nene kana tak ajiltane lirce nan kana mola tang ene kana mola tang ene te kujo ini kana nabi taning ene te kana ambia tang ene kangi niya kartendelti kang malta nenek ti malta ni sani man jahannabam tayak ashan kurita biye kang miskin gi malta ni sani man ashan kurita jisa ge jannem taka ka koya ni ne kana nabi tang kene nebingo tere kurino hadarken lakin mankoy nazar nan liti. o misil alkhani amin liyan gor kufuran kora kindan magati. gati ŋulango tere kangi lele tilo to liite igemolok hisabe ŋulango tirna kangi duniya maksab kongori gom korohno leyante de kurino hadargena mola lagu ken ŋo ken hadarmenteo almasi ngo tere kangi kanan bek ninek aman anden tamboro rasal andenat haya abidi onne ken mang hisam moga kindi ta be nga kinangi e kana haya isatu kato kana kalliye irnen shan isa kato kana kalliyan ere kato ngo ere isa ibnu mulata kato ngo ere isa nabi mulata mi kana kaning minet kana mulatang minet mola isa alle lak amaro bo mun ne. alle ka khalgo teni in koy isa tindir kutum makatab eni gin koy isa ibnu ta mola tangi mu jonaru ibnu tunji. ka koy mola tanga mola la kodiye no botta mana to hasa rabbana malak tarti nabi musa nabi tiro malak to bi tarti nabi tankana inete kaangi narate nabi isa masih isa jaman tindirin ko rabba da kana tan turu nayi te asa ko shadid lo tart egi ibnu toye terombo ama faran kana to kinangi nabi daud ko kana to turu na isa ti arab nabi daud ngo tire isa azab ko kottu tere tere tero ko jinu singem kontam in ko daga kena anbiya alle ena yakko tamam tuka nabi shayin gotire nabi isa sultan te salante tire ti de b'o ta tato ila ko dir isa tankana urna intama na to isa betlehem nyina tire intama na to nabi isa mardanta da utige tire nabi to abai tata mana to na kartena kulli shi nubage alle anbiya urna gide alle nabi yayo nabi isa mala gilen tajibanar yaye karo nabi isa ta burtu adartante kawi koi dunub malaka tubulerni puri kinim kallal tubulerni arabi tare ka ko dir dunub ta malaka tubulerna yom to arab isa ya nam tare yom to yaye isa tare akela tire ege ajeyi mola taala dunub ta duniya hakka nente ambiya ngo ere isa ibnu mola ta tire ega ta ni koi kana an biya ni minate kana widu koi nasa mula tan kana mula ka koi tongoni ti ibnu ti tunya tiro aman nena ka daga ni mutabajin ne tiro aman nena ge haya kite tiro aman gena na jalirinte iza tunya gade sokalta a indir wala ketta karo maryam ko kimo mbolo nyanti irna maryam ngo tirna igi ngo ken tuti yong tirna ama tangit kambamba abinde tirna kima narte gi kamamba ande intirna mirsi imam wel mula amron baytire tiro ngo tire mirsi ibin dole tire i khalastanti ka wo zunub tamalaka maryam kambo yusuf iro tola maryam ko ma tol nde tangi tamalaka kambage kunyu tenego kinan abasin titire mali karram kar yusuf ko garre mo tendela worakan mo jo kul kul tangita kema ba kunyi managi tero mirti isa uri. isa ti abuna adam malak tarnde amina hawa malak tarnde meno zunubta narai adam malaka hawa malaka zunubta narai isa zunubta ka da tara ta tinde kuriitayambadetinde jiisaagimadayisunu tattangitende ti dara awon abente isa oyenaagem tiiraayelo tice waaramde cittindir ajelode malikan raam taaraago uuraana olingoo tirnanga ko kan tirna amma kinta o faraa koddiimbo bashar kemendi tirna hasa ka koy tuti. amin oyana tiro halsunent i matilo arabte lele to rayo ikela mala ta ko dir in sama mana kusura e ngo ernanga alhamdulillah samam dole ka arat mani dawino koy salam ko kultanara reyanta ko Maryam Yusuf yusummo enen kimati buterinni bi inden warka reyanta ko kawa habar ena kana inanga shan kimati wi gitanga iza oge kunyanage mula kiyo dole sama tondonga jeditko ka kama tsakilinta kiya wanda ilu kira na zaye malik yahuda daabu butu yana ta yi gillewa ka shantiro da de Kiya ga kiyan da ko kima siwi ilim to sura yama wa ka ga kima siwi igi isa ya ka kwasin sagit ena kwai mula muhammad ena man gani iligin mujutun yana ga habi ini da gu jigalu na zaye habi ginon ni do jigal mula ti tena ka tante isa ibnu allah mula ti ka koi ka koi kar saget iran ti kidami isa ibnu hu kenangi biya koi kenangi malaik ta ko koi ka koy chatlernu isa ibnu allah wogit isa duniya gem tindago mula zatu jokang kadar arab isa ti ibni tai shaitan koi tiro to singa alle shaitan ta koi malaika arab tanga alle i zunubta enendir shaitan ini yer shaitan ti azu kenu molo alaptena te molo atuto tinde alaik ta kodir azu lerno molo halaptena e adun kodiker molo tan uka molo te sama rina. an le shitan kar adam bo hawa mo tena ili malak shitan ta karo kaning dum sakan ena ili malaka mara kokko dirka wanda wanara to koy mushotun ta uka wagit isa kar dunya gim e kar shitan ta ko dir tarka iza kar amartena shitan ta malak inti arab iza kar kawana jatenti guraka shitan ta malaka arab iza kar marawai sitantani kidima harbutanti lele to iza kaangi to sitanta aluf naneguta narka ti turba tam sakantanti ka koddir wo jingirtambo ucina ila nafa iririndiye koy intina woge isa karu kamba iligim Shitanta kurnangu isa mu uri min tambo mborombo min garumene man kar min tawa azab abenti alle malaka man bose mangale man gudus mula tagle isa amartena shitan tawiwo ki tingari kamba ki malaka i tingaru kingzirtam alfen waya kingzirta ko san wayin inta koy guwo nangana kan kamba giti a fete ibtuga ta koy habi ilu enanga enanga go isa ille inin tineto inden de tato indena kawi isa o iya irringa gim kujo inim faam ko enene ti sangano maradanta e koy da wutanti ti sangano shawatinta nene yuwo koy da wutanti ka ko dir isa o indena ti tarti te wogi taragem konyori koy kosi uturorinti wogi ti taragem aryango arserimbo koy urnanti lele tilode ka ndunene utug dow irna en tamalak tiile kan shukur kutuña kaangi to mardallo tamani o talatin sene tene awonnante koye isa karo karanago non togola keyatire ti a fete yiptuga haddi. kan kambali yu turbam jo astene ti tuye mirsi tan laza uri. isa turbattan takaagim hiskotti buturna lazaan tingar turba malattire niyaage kurnan tara isa amadelo hayayo amadelo geyamatire te kama yittintawo teyib tusti ka koddil kana isa tan aman ende isa ngo tire ti kana be ngai ngoro aman kige dong tire kana ama anagu giddami kinim aman keni kana kalliyo mula baba bet adiyaye kana wi koy injil ba katap mirna yaye katap tirda injil tanga ti ta ko dirtena giddami ta tanga kana wi koy katap nirna ki aman kente tashani isa masi ibn mulata tero aman gena kar kiti haya mirsi tagam shawatin ta kurano koy ikikirna ibin mulata man koy tiro iyarakin ujita ngam inni dogi kiriti wi mulatan kanai ka koy ko giddami tangam seget irente arab isa ka koy lisan igila arab hassa kara isa tindam na isa habito koddir tena kalli walakin ka koddir indene intawo zunubtam hasabtena olamtabo fakije mbo isawo indender ki ngotir nanga ki hay ki kursanga bab samato ki koy kayto kindede ki kelende kato nayi tingawo ki ngacirni ki koddu sallu kige lakin akil miskentanu koddu kinye ki sole nadif take lakin kuri kini ta take lakin mula tende sirna sani kini nasaye kawi indene e koddu indena burim oito yom to giristañu min talamista malaka ashantiro kadartentef lele to kawaragem tibinto dinde i e ano wamina shani tam i e wanara geddami imam koddigim tiini karnu fakar ken mangaalong tire man ibin mula taalong iisango tire ama amaaye tire imamgo tire kanaage haddiye tire tii kabarliinu ti tiingo tire ama za tu mula tire ye ama ayti ii waninga giddami hakim bila tustam koddu ana wamina tiitinam lakin bila tuus shego titina tarka kuyi ti tirfila kano ko turan. in tiro shamat ena arci da kirangu kujom odonga i koddu shamat ken man malik yahuda lere mujo bila tista tara habito kenan kamba salihin amma koddu azab arna kamba ta shani bila tus teleto tinde ka koy lolingu luyi luyi in ire pilatus ti tiŋara titiŋara sijimala kamba wante mirsi tang barabas uri tero isa tinda munjetanara pilatus kawo kuronu tirna kamba suyimalaka tiilo ala titire wimalaka barabas ko kinde sun isa o kende koye looliŋo barabas ko ambiire pilatus hasango men tiyon isa matire Ka koye looliŋo luyi luyi in ire ilmalaka bila tusakulu koro tugada ngo tirnanga ama mabarriye min faring salni malak tirna wi ngai. luyi mirraga ya faring wi mi mindam o kimi miningam ko inde ilmalaka isa wa kulu gani nga. o ay masamir tawo jom kom ken e korom ko kom ena tero singem daga ena tero koddu shamat ena Mang ibn nula talan suru baba na yan ti awondente alle iza tirnanga kaangi tiile sanga nafsi mbo tolndi tire ama zaatu nafsi mbo ang tire ama sangan baba mbo sal ani ken ta ko dirmbo ta jebanti tire ama kar ayiteye zunub ta duniya tanga malaka ama raye kalli amma nafsi bo ayin te tike shani. ti wagi daga kena singem tin dagim terminai ya baba mbe wa bakai ti shan o sene habi ente ko wagi iza ma mabito koyi tamam irina ti tena zunub min amra ti zalan ko tena mula malaku malaka ti koy kharbutena kidime shitan tamalaka ayyuka angi iza dam narak na jatirinti woga ciisaatiyagem ainge iyar nang dungi tuka gani koy Kani ya ko dir torbattamanak iŋara wagat rais askertanik tikelagem nasae ngo tirnaŋa tiitiyagem ibin molatay tirna ka ko dir galiŋ irfila e, nga irnaŋa ngaru menun ire alle ngo nga jokang mo ama guburte ay ayŋerti tirna ta shani kuma kuddu nang turbattam odonga koy bubur ma tursanga askerta wa nara turbatta wa ursi i fakar kenu ibn mula ta te ere jo kang mo malaik ta sama mal usura ti kuma dardak kenu kar nyungtinde askerta ter gane mun I sa ti turba malak tinger haiti. ili malak ko askerta imam ko habar ena imam intawo girista tunya shan girista war kago kawongo ire salamus isa tangalo karo turbatta malak duka angi to ningan ola ire lakin salamus isa tang ila jak orana e qur'anu tangi to layu ruserinu koy subab tam uka isa tara tangi iligim isa ngo tirnanga kurakan amadetir koronin anduri ilambo joninga bo koy tenjere woge talamista ila ikirage Ikuri kuri ini fara irna ingo irnanga nasa ire rabbana durranga mod malaka isa nafsi to wasabken akwai ta to ila fakartena lele to kuma oyona akwai ta tanga ma i ai ngotirna koy gudura ambiya dolelo gani malaka ko diniyam koy ka koy bashar ken kana begma ilmalaka isa dole toyona iza jaliste janai mulatanga ti ai sallutige shani akoi akwai tatangani ayyo kango ti tindan warte tubu irerin ti zunubta ini amalaka ti zunubta wafarnente lele to isa telenirti kangi ti de ko noski ko yeti tartigim ti tarti akwai tatang tulti trombo ti tarti hakamtanti shan idawa wala man izata akilo ti diti najo aja aja kaangi tiilelo kimin tene kimin bayeli mbaratene kaangi ili maltani neneye dembo dirjembo ko dirtene girista ko dirtene kimin tamba ko di ili wayto 20 sene tene kaangi ili kalli ziyaada kima tu ili kamstashir sene tene kimamba ili jamilte kimamba ili nerinji waswasiye kimamba iligi kaman rufagantamba akwantamba de tiyeto tinde kalimba de tisarito tinde kimambagi murkuti koddu fakartena nafsi to fakartena ko baba mosal anti tire maltambenga nukayi andi ken kun anni har sagude malta ba ma meti nan urti tanga a wulti gimalaka gille gani to ati baba ta tindam ko kana gu turo nae baba tak zalan tuka tanga ila dirje wan de wan koy tunya girta ko tunya kima ba farante malta ko dirwi tula diri ilu nyun gille taka ko madine ko dim taka dani ilim ko akoy ta ko dirtarka subbu lo nyaram lo ko mada de lango tuze saari iñongde deke use ke mamba ele sakarante mula ma de yalta tani e koy onoda dir de mo din koy torna dedu koy torna ma leyle to miskin tuga subbu qur'an akoy tang tinde kangi tiilo koy nara koye zaala ƴewgot ilim zaalan ko izin ko tanaya illa enin wacci koddi tuga yami to tuga wacci koddik timina ko kangi to kadam tanni taga ma ili biyeyo gase zirta msuro tike kinzirta boroda tineri maltatak tunji kinzirta inye tam pakartena boro iraku ama anyanti mbato asu kange adite koye waci asartena hagu fikirtagu tanara nafsi de tinde tagi babe mbe tam abittanga nanyo inde waci andiyen ayinike ade hobbaɓe mbe ndam ko A arti abaa nafsi mbem kede muulo halab ana baɓe mbo halab ana hasab anen misil abittanangano mbaage kornang baabata tindam taka baabata jillelok tigela para koddimbo baabata laakatena timambeeli yanndindinnik hatta arka abitta tan kurmu tirnanga barjan je ditta naare jela biye ngundimbo garrayembo naare tirnanga tiro nda yittire margu numro tire fara ko na ka mini ŋawi kinangi kanagi mula mulayu baba miniye misil ba bagenong mi aman komenede mi baba minu iyaru no mani ila rucumie min nafsi minim ambele ken mati ta ndammalaniran tubu mirarinti fara lerno la ga ambenti hatiyattaminiŋawa fartanti

arab ko nurteego raamo tunki muulam leeniri muulamo fartanti lele to malta koye gantilin waara i e saari to innde a wiye mbo mama mbo i e saari to innde a tuyatta mbara kumo ore uccunga innde to sogorti kaddi mbo uccunga to sogorti subana mbo uccunga innde a wiye mbo mama mbo sogori lam gani mbaranam e ndeleng to innde awiye sogorti kaddi elunde to sogorti subanagi uyumtinan tollintaye mama sogorti subanagu tolto tinden habito dumma aje ɓira tindetiren awiye mbo mama mbo sogorila e ɗingue awiye haajetta elam tinden dikko subano tarka eltaganem awiyo koy ka sammado ena mama sogorti ilutte ɗinganagu margu kaddu tarka ka koy faramta mama gadur fim gotenegu kana mentawa ngaru aminde ɗum gadur adumini e molataham ka koy jarbotegen habito kallo tunchinon tirnen habito koy kadur tunchinon tirnen ka wadu tindige lakin tigan tugosinde te karo mucho mbaba ngujeken mang farahan gutitire te koko mucho yo kambas mbaba kungujeken girca kaddu karketitire shetan lo internen mola iyatire habiyu igegem ka mardanta kaddu natunjura jora ornanjegem habiyu nishanime wasiya mola ta mang zina geantire mola kambalando mucho nagud gibintetire mucoyando kamba ta tagur tibintetire kan kamba zinam tige ken margi nang jizara ige gima tunyitire mo lango tire muco jari na to kon didan to hatta tire arab isa turiya aye kange muco nesere eli figire tam zina tenan tire wala tan kana ngoyre madinam sole injir inde tire saharinta inde zaninta inde ka naya sole inde kunistanin nene inde ayye kange anawamo inde abito koy anawamode inde kala ginaŋo ayye kange zina nige ele molata tarigem taindiye shaitan kawa habito biyemal wasabgeya tilitindetire ti ka wasabgeya halata duniya igude wasabgeya tindetire igida tarige koy hogu wasidetire ngo tire shaitan koshko kindiga kinde antire babata ti anoname tire ti tinam hakkoye tire hogu isa tinam kare tire te kwa izunu tagina tonoranto tindetire te kuri na kurina waskante tukanto tindetire te tajartento tinden fikirenagi biyeytire shetan hajetta kadurmo jarboge a tindetire te ngwa tire sijarambo madama kurim kindetire mada wanganin sijarambo madama wanganin duwas nyorim kaddi tindetire ka innige ila girta kulukulu enenetire dabara tongo kaddi tindetire te madama sijarambo langa terisindagiya shetan tiro tibinatire kana mola tanga de tere tere mada kangan tere i nyore inim sarfiya tine tere ru'al gudus mo ding sayi tere ki kadur sayi mola tanga guduram tere shetan girista muka shandige ta tinde tere tengwa tere ayye hajata nida girista ne ronte tere tengwa tere kawa kaka hajata kaninga ninge tere tere kana mola tanga tere mangiri sa bandeda kan ela zone ko kaddu enere tere isa masi e ngot tere ka ngiri sa kaddu kadur nende ele janna tarkinde tere te ngiri sa kadur nende ele uyom ko ngiri sa tero ko fonanti tarkinde tere lele to mu chombo kamba ko e masakin tala dende ka ngi ti kunyo ni bige lele to ti kunyo kaddu tibina tere lele ti kunyo ngi tinere ngi kunyo ngi titinam turana tere te ngot tere kunyo ngi kunyo ti to inong yande tirna tere kangi gi kunyo go fasing leta ka kunyo go fasing tonga leta ka alim mucho gi tiro tirker na tire amin garu aibina te kunyo kaddo aibina tire ama abasin ak te lan turna tire mucho tak turna tire man kamba murkutegi kunyo kaddu kibina abasin angoye kunyo go ken tureken ate ko indiki pa kunyo el korong kan kallu ande kan kamba el koko kunyo korong kultara kunyogi karot mboro ngarungiren kire mucogi amana ñane tango kallo ande tirete taŋi mbeer taŋo hok kallo arka tiretere te taŋo lan muco tak sargago hok arka tiretere ako ama farante tango kallo arka hogu sitinan te tuti tutitere te taka takago kaŋi toyuru tindila tire te sambagi sultan ko auto ande ko kaka kunyogoni kernu ama kadar sultan ko auto kaŋ kamba koko korun koltara kunyogi karu ngoam kire kan kan kambagi muchogu man amanan land kire te hogu sultan tuto tinda kire kunyogilo kan kan kambagu lana tongo manse ama sultan hok aga are kire hogu tongo lan tena mucho taktangi kallam tiran tarka faran tuka tire mucho ta tirna a kire hassa ama ye. ama koi ka amarnda ake wa alla ama miskin tarala hassa maltari lanaye আল্লাহ আমার তোরা এরে ওকে আমার কাটি আকা আমার কোড আন্ডে আল্লাহ তে কাটি এর কাহাগো তে হাজারন আকাতরে তে কো কাম্বা তো করং তুরনা জাকা কুনো দিল আমার হগো মোলা আউ নাগে kan kamba ta to tinde dar ka tai lor lor kengen taka te ko ko kunyo toranga kunyo gitara kunyo gi karo mbaro manjam garu naga sunda tirnung tire kan kamba kunyo go hok amaro samana tirna tire muchogi hok amanangan tirna atire hogu mola tuto tirde tire kunyogi hogu karo tonga ko tirna atire te ko ko hok tangi allen miskin tagin de tende te ko i habito hok tenen de tere kana mola tanga de rai maksab ko ngaru kadam gen koy hok koy nduno ni den tere habito ngo kadur gen ko hok nafsi nagir akar tere mola fadambe na arab isa tan faringbo fadambe na tere Sheitan ka jarbitigagu ndu inu kaddu tire. ka keru salamamigag amat manyerre ome ka lametire mucogi ti nomanyetugagu kullu yom ka keru salamigag tide kamal amanyeru tijiritire te kan kambagi agil ko aneru ndutam ti kaddu tijiru tisere kan kamba gudira nene ele uyo kanem ko Gudra gudira tenego osinto jarbitige mola te ka istigbar ko nene tendene tire kana mola tangal tiraye mola te tenajin to tende ka ndu inum karkar ni gayo mola te ka khair ko tunjela nafsi inu ndan ni la yi lela to herodes ka wanda turan to tende de lela to kana ina go his mola ka mere ge jag na to mane le herodes ko tere ko ke go mola tero tor falak tiya tere tuin na ala ko go ndu ka ngi to uyo kan am ko nyana ere igita shani mola tan rofakanta kuki tere a ngwa tere ke kanin uyom ka ducer ku kosto kende antire isa kawa ga shategende tire arab isa ngwa tire kama taganen tamba taban tamba koy kare tire aba koy raho kimbiti tire isa sogoro ka ducer ambigen kawa jarbo mento mindego tire te ngwa tire koy tiragi nasade tire te ngwa tire amaro aden le haja tatte tige le koy tarte tire te ngwa tire amaro ba andur chiken ka koy mboro mbecege tire ka isa obo urchiken burti e wata tuti tutitire isa ngwatire ambaro ke amurchiken salam kimbititire te zunubta wa farganda fentitire te haya abdeo kimbititire isa kentawa samon kamanankitire mola ni olinga alao aidi wakago fot ndayenatire ay izab koyetire ay wakago wacidi koye koye koyetire isa shani kilim tiyayire te da hajata koy kimbiti tirnayire tirod amanana tire tendela shetan ga shanden de tire kamba tinde kamba koddi ti koddi askartani mirfi tanga na aman ore kamba koddi ye mardan ti ndutene kima kara siwitene ili kadimata toro kibinu nyori to mala gonara yom to kadimata ge na am ko kana tindila ti intirna man dar mbem gakan afe guti nebi totinde mirsi tang elisa uri na amman ko elisa uru tikanni taka takagu elisa tingir salam tende ti tingir de abitta tan tanjibana ti tarnde abittagu ge hasi uri ge hasi tirnanga na amman ko nebi ngo tirnanga sam lay jomari digara kono afe guti tirna na'aman tende sirna ti ngoru kar andikende ama inje ka kartalam andikendo sa mininga kininga mana akarte akarta ama sa kininga mana kam miningam ayan akarte dani ilimalaka ti tende sirna hadamari na'aman tanga ila tironde urna nabi man habito gaso gantiye tirakan gantiyo man jamalak habito siwude tinde malo iyarna man ngoru habito geti iyaro na'aman kadimari tangani kana wa kurim tula Kadimari tangani kano tinanga go sam jo marita ya sam jo marita ya ge ndu tanga malak afituka ti hagu tuka. hagu lenir ne bu tesere. hagu habito ko dir tun tunto tesere. hagu lenir tiro de molo tesere. fodol nare habito nda anarai kul lakin ilisa iyatirna ti mulalo shafateno wasin iyatirna sai a zai ili sata ka zama lo kada ti goti na kuri tabi ti hakitta ko dirtinde amma ko hakitta awulto aga nene bi yatina ti mula tan kana ti ngana tawre ngotire boro zunub tan dibinti tire ti na aman ti namana teringa na aman kerin ti ti ndam tare gutigala moro ngari ndatugu da yati dara mala koy kalle tire kan bara na bitina wara habito tunto denene ne begi bini jembo grista baka yar ko adi na aman bini jembo grista ti tirkerna mala ko dutunya de hazi akitta taninga ela koy tangi tam tunur kana ti kuritam kangi to tikal der tunur kana ngadar mola tunyo to tenen nang tangi tam koy tunur kana ele malaka ko tangi ilisa ta ili ilisa man gurlo garu nguru tirkeri ti hagu ganu akinde tire ilisa ngo tirnanga ko na am ko go kurimbe metir du na aman ko man manja warti tire zunubta ila man jam elena akwanta benga ila abito ko dir biye nige inde to kibinu sijim mo anna तो biye निगे ila लिस्लामा ibin ne lakin habito gosting inde liyan mo langat ti hakam den ti zunub ta nangam habito koy biye menai mula tanga kutum mo enai mula ti salilo ka koy hakam tanti mula ti gade sangan kangi ujim na koy mula kani hageta ka kodirne ne ba baka ne ba koy hakam mi koy mi daanong na amantanong marat ko koddu mene shan marat gi dunubta kurim dir menen daga inaay e wi ingar nda molati jahannam mananing tinga na aman nduta nga yo tela mi koy marat di malaka afo muto minge marat di malaka na aman tinda malak afo mutinga hayinte ti alle samde tandeya ti alle habiyo iya tirnare mi koy burti tiile de tinde halas ko marketing a mi koy arab isa aman menan o ɓaran markete igi koy hayinte ka koddir lakin arab isa o indende ka koddir sallu ige sadego ige siyankodi ibi i koy ige lakin ta ko koso utturon ndiye lene to ka isa tindan wara min garu ken mulata ɓurtu men tiyom iza kidi kidimo mula tongo nyomi getere iza ti mula aman genan iza aman gena itire kana mula tanga itire ka gitom khalas koye ille arab isa ti den khalas titire mula kangito mirti tunde ka mula tang jitir arat me habu tindam khalas ko markiti arab isa o aman kena najalirni tire. taabantai koye kare tire ama raho kimbiti tire malta kamba tinde malta tene kamba tinde bini je kullon kalli du taci kamba tinde kullon akilku kallu du tinje ga fakat ga sartigende jine ko du tang hitam tena ti fakat mot ko fakkartigende dinjarti tangi tagim kangi miskin tinde kullum ayam fitinde woci du tiye miskim gi kangi nyo tenderen jina busi ila tenyan to tende. Fakat ti wachu de tende. Kang maltan nene ele fakat miskim go habu tu tuinde. Nduta koi andur tene. Kangi fakat da unige gi koye. Injer kar andur tang laos ege. Miskin ki mirti tang nazar ori. Lele tu nazar tia. Tia sa koya ka amonyina. Kang maltan nene gi jino koddu tena. hasa miskin gudde njartita gimta serne tiro imisiŋa malikat ta kar ula tiro mulam kulwanaŋa eyam tam kangi malta nene kotia tiro kimisiŋ kalawo koddu ena sitan ta kar ula jannaba ta izabta lele tu kangi malta nenegi ba sey sama den tikala ibrahim ko tikala miskin nazar ti ibrahim ta jambimtine miskin kiti gadilum sai jino ken farante kang malta nene tigalagum toling tena ibrahim ibrahim raham anden nazar kombe jeben tar nazar asar gana gara sak korom gula kanam bolay wasim ande asar gana gara sak kanam bolay ibrahim tongonyina boromba am boromba nyuri minim agu koddi tende mang sangan gar ndi midu sangan makinde Mang alle koy habutu diniyam kala raka Mang habutu diniyam koy kallille gara Mang alle diniyo fakar gende nazarti alle fakar tende diniyam taab kodo tene ti alle diniyam tindirnik mula habutu tongoño tena kang malta nenek tirce tur tongoni nday e fakar tena ibrahim nazar kon jaben taka mirce beng tendelte ndeliken tub irenna mula to burtu urcite tub irin tam gani andagin waran kangi ni ako tendelan enangti ibrahim go teret kangi maltan ne kana tak tane. lirce nan kana mola tang ene kana mola tang ene te kujo ini kana nabi taning ene te kana ambia tang ene kangi ni akar tendelti kang malta nenekti malta ni sani man jahannabam tayak ashan kurita biye kang miskin gi malta ni sani man ashan kurita jisa ge jannem taka ka koyanine kanana bitankine nebingo tere kurino hadarken lakin man koy nazar nong liti O misil alkhani amin liyan ngur kufuran kora kinden hisab magati. gati ngulango tere kangi lele tilo de lite igemolok hisabe ngulango tirna kangi dinya maksab kungeri gam kuruhno leyante de kurino hadar gena mola lagu ken ngo ken hadar mentio almasingo tere Kange kana beng ninek aman anden tamboro rasal andenak haya abidio neken mang hisam moga kindi